Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da batun 'yan ta'adda da suka addabi al'ummar wato yankin Tilaberi inda a yanzu za ku ji yadda abubuwan ke wakana rayuwar malaman makaranta a Tilaberin tana cikin wani yanayi. harkar ta'addanci dai a wato kasar jamhuriyar Nijar musamman ma a Tillaberi abu ne da ya kamari tun a lokutan baya wato yayin da wannan harkar ta'addanci har hana ɗalibai ta zuwa makaranta da kuma irin yadda wato rayuwar malamai ke cikin wani yanayi inda a yanzu ma dai al'amarin da ke wakana shine rayuwar malaman makarantar a tilaberi na cikin wani yanayi duba da yanayin ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda ke aiwatarwa inda a yanzu masu saurare ku gyara zama domin jin abubuwan da ke faruwa a dangane da wato harkar makaranta da aka koma yayin da waɗannan 'yan ta'adda ke ƙara son aikata irin abubuwan da suke aikatawa a tilaberin kamar yadda kowa ya sani tilaberi ta yi ƙaurin suna wajen irin waɗannan abubuwa da 'yan ta'adda ke aikatawa wanda ɗaliban makaranta har yanzu karatun suna cikin tangarɗa. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare ga wannan rahoto ku ji abin da ke wakana a tilabirin kan wannan al'amari da 'yan ta'adda suka addaba al'umma musamman ma malaman makaranta da rayuwarsu ke cikin wani yanayi. Gashi ku saurara. Inda yayin da ake shirin komawa makarantun boko bayan dogon hutun watanni uku. malaman dai na nuna damuwarsu sakamakon yadda da dama ke neman baro yankunan da suke aiki a dalilin barazanar tsaro da suke fuskanta ta ayyukan ta'addanci kamar yadda za ku ji a rahoton wakilinmu na jihar tawa isu mamman tun bayan da kasar ta tsinci kanta cikin rikicin yaƙi da 'yan ta'adda ɗaruruwan makarantun boko ne aka rufe sakamakon matsalar tsaro inda su tare 'yan bindiga ke yi wa malaman barazana tare da basu wa'adin su kulle makarantun abin da ke jefa da dama da suka rage a yankunan cikin zaman ɗanɗan tare da nuna buƙatar a cire su daga yankunan domin tsira da rayukansu kamar yadda wannan malamin koyarwar da bai buƙaci ya da sunansa ba ke shaidawa tashar DW. Duk lokacin da ka je an ce wani ne ko kuma wasu daga mutanen da suke irin aikin da kake tana fuskantar barazana a yankunan da suke aiki kai ma zaka ji kana cikin zaman ɗarɗar kewaye da muke wani lokacin zaka ji an ce an zo an ɗauki shanu wani wanzu an zo an kori wani ko an zo an kama wani irin wanga kuma zaka yi cewa kamar kai ma abin zai iya samu ka a kowane lokaci. jihohin talabiri difa da tawane ne lamarin ya fi kamari sosai inda gwamnatin ta lura da cewar daga cikin adadin bukatun neman tashi malaman na waɗannan jihohin guda uku ya zarce na sauran yankunan yankunan kasar kamar yadda kamar basir kadumani shugaban kungiyar malaman korewa ta izas nijar fuskar kasa baki daya ke tabbatarwa tambayoyin da malaman makaranta suka ajiye waɗanda ke son su canza jaha sai aka lura da jihar difa jihar tawa jihar talabiri mafi yawan malaman makaranta suna so su tambaya su koma su jihohi inda suke ganin kamar da ya yi tsaro ko akwai dama-dama wa'annan jihar tawa yankunan tebaram ta kanan matilliya da yaya an samu malaman da suka 그 인당 fuskanci makamanciyar wannan barazanar musamman ganin yadda sha'anin tsaro ke daɗa tabarbare a karkara in shi kamar da alasan abubakar na kungiyar malaman korowa a matakin firamare a fuskar jihar tawa ke cewa tun ba yau ba wani al'amura suna nan ga zuwa suna komowa inda za ka ganin mu shi buro, wani aikin shi saboda rashin tsaro saboda ko barazana a kai ga rayuwar shi ko kuma ga iyalin shi ko ga dukiyar shi ko kuma barazanar ta sa garin shi da kanshi ma zaman shi bai dore ba balle karatun ya samu ya ci gaba. Tun shi ilimi da wajibi ne ga al'umma ya kamata duk matakan da za a dauka domin ilimi ya tabbata a dauke su ban dai samu wata murya a hukumance ba da za ta tabbatar mana da irin matakan da aka dauka a kai sai dai muhammadu arzika shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin uwayen ɗaya ya ce hukumomin sun tabbatar musu da jerin matakan da aka dauka inda ko a shekarar bara suka lura da lafawar hare-haren da kuma barazana a makarantu ba malamai dai na hana makaranta aka ma barazana ba sai mu ce duka lakwal kita aka ma barazana bara bayan lakwal ta fara zama wani atelier nan ba wanda aka yi kasafin irin waɗannan lakwaloli masu matsala aka yi nazarin kuma matakan da za a ɗaukan musu to alhamdulillah kuma mun ga abubuwan sun rage tunda ka san ƙasar talabirin kana tunani kwal wajen ɗari tara da wani abu aka rufe saboda barazana irin wannan da aka hana mutane gari zama to ko baya ga barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda akwai kuma wani ƙalubalen da malaman ke fuskanta in ji kamar da basir kadamani na izasin nijar ba sai wanga na 'yan ta'adda ba akwai ai wandiya an sha gani a nan Nijar wani ya zo da yuka ko ya zo da ice ko ya zo da tabarya shina ma rayuwar malam makaranta barazana kenan shi ma duk cikin kamar wani rashin tsaro ne to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahotannin labaran kenan da muke tafa da shi daga ƙasar Nijar a yankin tilaberi yanayin abubuwan da ke faruwa dai na harkokin da 'yan ta'adda ke aikatawa babu shakka abin takaici ne. duk da dai sojojin ƙasar na iya bakin ƙoƙarinsu wajen daƙire al'amuran. Yankin Tilaberi yanki ne dai da 'yan ta'adda suke cin karensu babu babbaka yayin da suke aiwatar da abubuwa na ta'addancinsu. Inda harkar batun makaranta take samun tangarɗa duba da irin abubuwan da 'yan ta'addan ke aiwatarwa. Inda yanzu kamar yadda kuka ji a cikin rahoton dai wato rayuwar malaman makaranta dai na cikin wani yanayi ko mu ce ma baki ɗaya yanayin karatu yana cikin wani yanayi domin idan aka ce malamai ko ɗalibai suna cikin wani yanayi na rashin jin daɗi musamman ta fuskar harkar rashin zaman lafiya to tabbas karatu gaba ɗaya yana cikin wani yanayi domin idan babu malamai to babu karatu haka zalika idan babu ɗalibai babu karatu wanda yana daga cikin wannan wato rashin tsaro da irin barazanar da 'yan ta'addan 'yan bindigar ke yi wa malaman makarantar ta sanya wato malaman makarantar a yankin tilabirin sukan nemi wato su koma wata jihar da zama domin hakan zai fi masu kwanciyar hankali kamar yadda da yawa daga cikin binciken da aka yi ya bayyana cewa wato malaman makarantar suna wato mika takardarsu na neman a ɗauke su daga jihar ta tilabiri su koma wato wasu yankunan na wata jihar domin su ci gaba da aikin su na koyarwa duba da cewar ba sa samun wato kwanciyar hankali ana masu barazana da rayuwarsu da ta kuma iyalansu wato inda 'yan bindigar sukan buƙaci lallai sai sun kulle makaranta. wannan al'amari ne ya sanya aka ringa kira ga wato gwamnatin nan ta cnsp da ta tashi kai tsaye wajen maganin waɗannan ayyuka na ta'addanci a tillaberin domin idan babu karatu to tabbas rayuwar yara tana cikin haɗari duk yaron da ya taso babu karatu to tabbas ba za a samu al'umman nan da ake faɗin cewa yara manyan gobe ba ko kuma shugabannin gobe da yaron da ya taso babu ilimi to tabbas gobansa ta rushe kaga kenan zai zamanto irin yaran nan da ba sa amfana kansu bare su amfani al'umma ko iyayensu ko kuma ƙasarsu wannan dai babban mataki ne da ya kamata sojin cnsp su ƙara ƙaimi wajen kawo wato tsaro a wato talabiri duk da dai sojojin nan sai dai mu ce allah ya saka masu da alkhairi suna matukar bakin su wajen samar da tsaro da kwanciyar hankali a nijar baki ɗaya da ma talabirin allah muna roƙonka waɗannan 'yan ta'adda allah da suke wannan abubuwa allah kai mana maganin su allah ubangiji ya shirye su idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne ba kuma allah ka fi mu sani yadda za ka yi da su to an ƙarshen rahoton kenan mun gode ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa mun gode